aliyu akwai saura saboda kasan ya sha suka a afirka cewa ko george bush da clinton ma sun fi shi taɓuka wani abu a afirka to amma zuwan shi nan ƙasashe ba a samu wani kuma shugaban ƙasar amurka ba da ya irin wannan zagayen don daga baya can kasan ya zo ghana ya ba da wani jawabi mai daɗi ya ce mu daina gina mutane mu gina wato wuraren da mutane za su rayu kuma su raya wasu to wannan tahowa dai mun ga tafiyarsa a south africa da kuma tanzania bayan ya tafi kasan nan senegal senegal to yawanci kasan shi shugaban amerika in zai je wata ƙasa yana tafiya ne da wata irin katuwar jaka wanda zai baiwa 'yan ƙasa karfin gwiwan demokradiyya saboda sun raya ginshikin demokradiyya kuma sun zama abin koyo yawancin wayannan ƙasashe za ka ga cewa 'yan hamayya ne suka ci zaɓe kuma aka ba su salin alin babin tashi hankali to zuwa za a ce kamar eh, ya yi kokari ba za a ce kwalliya ta biya kudin sabulu ba ya yi kokari ainin me yasa bata biya a ina ne bata biya kudin sabulun ba kwalliyar akwai wasu kudurori ka sani a Senegal wanda ya dubi fuskan shi shugaban kasan ya ce mashi maganan auren jinsi da jinsi shi kuma shugaban kasan Senegal ya ce a'a wannan al'amari ba dai Senegal ba to kaga a nan an dan samu matsala na ashe kudurorin amerika yake sanya saida to dama kuma ba zai sai da ko ina ba sanin dr eh, usman sanin sanin cewa eh, obama bakin mutum ne rabin su dan afirka ne kowa ya san mahaifinsa dan kasar kenya ne kai mamaki da kaji yana tallata wannan akida a kasashen mu na afirka na jinsi guda din nan wallahi ban mamaki ba saboda irin aƙidan da ya tashi kenan kuma ya gani ba amma ba aƙida ne da ya yarda da shi ba shi kan shi amma aƙida ne na barin kowa da yancin kan shi kuma tun ma ya zo a lokacin da muka samu wani gagarumin mamaki na eh, yanke hukunci na wannan eh, kotun koli na amerika akan ba su dama da kuma cewa maganan aure ba da mata da miji ba a'a wanda suka ga daman aure suna iya aure ko da jinsi guda ne to ka ga a nan afirka ta dage akwai wasu majalisu irin na najeriya wanda suka ki to saboda haka ni ban yi mamaki ba ainin akan cewa obama ya tallata wannan abu saboda ko a kamfen din shi ai wannan ya taimaka mishi sosai na kan cewa zai ba su yancin ah, su ci gashin kansu amma a afirka abun mamaki ne a ce ah, shugaban kasan amurka ya zo kasan kasan kasan bakaki kuma ana ganin shi ma bakin fata ne maimakon ya dan tausasa wannan abu ya mai da shi kaman ba komai ba sai a kaman mitin dinsu ba bayyana ba a bayyana ba ba a gaban yan jarida ba ba a gaban duniya ba sai kaman a baya abin suna tare yana iya kallon wannan abin to ni ina ganin da mamaki a ce a bayyana yayi haka nan to amma kuma duk da haka dole ne a yaba mashi saboda a irin tafiye-tafiye da ya na nan kasashe babu wani shugaban Amurka wanda ya haka. To Dr. Usman Muhammad kenan na cibiyar nazarin al'amuran yau da kullum na kasashen mu na Afirka wacce take Abuja a Najeriya. Obama, Barack, Obama, Barack.